ana da kwafi a can ina fatan kun gane shawarar shi kama a ce kana da littafi da kake rubuta lambobin tarho sai a ce maka ka kwafe ka ajiye a gida saboda duk da wannan ya bata sai ka dauna gidan ya ba su wannan shawarar kuma sun yi haka ana saura watanni shida zuwa bakwai da wannan abin ya faru don haka da abin ya faru yanzu sun kama wannan injiniyan sun daure shi yana na daure har yanzu suka ce au da masaniyar shi yace ba masaniyar shi ilimi ne kawai ya duba ya ga wannan wurin za a iya a shi wata rana amma kuma gashi an kama shi kuma an ki fahimta shi dan haka da aka taso da jiragen nan sai suka zo suka daki ginin nan gaskiyar lamari babu kowa a cikin jirgin nan amma wannan maganar me ya zace maka wahalar ɗauka da fahimta amma fa tubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan in Allah ya koyo da gobe ta isa ka ci gaba da ilimi ka ci gaba da karatu shi yasa ita America take jin haushin ma irin waɗannan abubuwa yanzu wannan kasa din za mu aika musu da shi za mu aika musu da shi tona asirinsu mu aika musu da shi don ne ilimin mu wayo da mutanen mu kai haƙƙin mu ne amerika ko kai faɗa da ita ko ba kai faɗa da ita ba a bakin ranka kake yawo a idonta saboda haka sai ainihin aka rusa waɗannan benaye da aka rusa waɗannan benaye bari gaya muku wata magana yanzu za ku fahimce ta na faɗe ta a hudu ba ta ta juma'a da na yi a lokacin da na sa mata America under attack Pentagon on fire an ritsa America Pentagon kuma ta kama da wuta wato kun san mu abin da ya bamu dariya muna secondary ana ruda mu akan America ana nuna mana America nan wata Allah ce za a ce kana zagin America tana jin kafa mm, wane mm. wallahi haka ake nuna mana sai ga america yau a gidan talabijin na cnn ana sawa america under attack na ke kai kalmar nan ta yi daɗi an ritsa america an ritsa america pentagon on fire pentagon a cikin mathematics na ce pentagon gini mai kusurwa biyar kwana mai kusurwa biyar ko mathematicians wannan gidan tsaro ne nasu duk tsaron da ake cewa daga nan najeriya kana magana ana jinka a pentagon amma jirgin ya buje shi ya je da ki kwankwason shi sai da ya kwana uku wuta na an kasa kashewa saboda haka sai suka ce to yanzu bukata ta biya to yanzu usama ne ya haka don haka yanzu da usama da duk wani musulmi da ke da kuɗi a ƙasar america to an riƙe waɗannan kuɗin sai aka karkatar da su sai aka je aka yi ta biyan diya ga waɗanda suka rasa yan uwansu ta ce to gashi nan america ta ɗan taimaka muku ta ce oh allah ya saka da alheri america ta ce nan ku kudaden musulmi ne akwai a ƙasan nan wallahi sai ran da ta kama zan yi fashin kwai manyan ƙasan nan da yawa kudin su sulli ne sai ran da ta kama zan yi fashin kwai zan nuna an kace ba kai bane ka kai ni kara sun sace mana kuɗi sun tafi sun ajiye turawa sun kwashe kuɗin kuma sun biya domin ne sunanka Ahmad sunanka Idris sunanka Muhammad shi ko ba America sunan nan yake bi tunda sunanka ne ga kuɗi sai a ce wannan ma kuɗin ɗan ta'adda ne a juye sai a je mutane kai baka ban mu ba ba wutan lantarki ba ruwan famfo ba magani ka kwashe ka kai su kuma sun rabe wa yan uwansu a ƙasar nan wallahi akwai manyan mutane waɗanda ina tabbatar muku a zuwa yanzu ina da list ba zai gaza mutum goma sha bakwai ba manya sun saci kuɗin mu sun kai kuma amerika ta danne amma wata ran bayani zai bayani insha Allah insha Allah Allah shi yadda mu saboda haka jama'ar musulmi sai kawai aka ce to shi kenan yanzu su usama ne sai aka fara yaƙar su aka yaƙi su usama jama'a waɗanda ake nema ba a same su ba sai ya zama an kashe bayan Allah yanzu ƙasar Afghanistan ina tabbatar maku da cewa duk wani iskanci da kasan ane a duniya an kai ane kuma yanzu an sa wasu sun yi riga, sun shiga addinin kirista bara da aka yi christmas sai wakilin da ke kawo rahoto daga tashar bbc world sai ce al'amarin kein kirsimeti a afghanistan ba armashi ya ce saboda sojoji ne kawai da ke kiristoci na amerika da ingila da na kawance suka yi ya ce amma baɗi yana nufin bana kenan ya ce za a yi shagali a afghanistan ba shakka bana an yi shagalin christianity an yi shagalin christmas a afghanistan da yawanci an sa wasu sun yi ridda gidajen karuwai gidajen silma 'yan matansu tsala-tsala ne saboda irin su ɗaya da indiya karuwanci da iskanci da shan giya to da wannan abun ya faru sai shi kalbuddin hikmetiya malami ne kuma injiniya daga cikin masu jihadin can ya goyi bayan 'yan northern alliance sai ce gaskiya mu ba mu gayyato turawa don su lalata mana ƙasa ba so da haka ni ban yadda ba aka ce me kake nufi ya ce a'a mu dama shari'ar musulunci muke so yaran nan ne suka zo suka kore mu tun da yanzu mulki ya dawo hannun mu don haka shari'a za mu aka ce kana hauka ne kana hauka ne ana magana yanzu ana shekara ta dubu biyu da wani abu ka ce shari'a kai ba gidaje ne da kawai shi kenan sai ya ɓata sai aka daina ganin shi ran nan kawai sai gashi a tashar jazira shi da yan taliban ya ce shi fa yanzu ya dawo a takai da yan taliban don haka zai yaki amerika zai yaki wannan gwamnati yau sati biyu kenan sati biyu yau aka nuna shi haka yanzu ya dawo gida ya tuba innan lazina hadu jama'ar musulmi ne waɗannan kaɗan daga gaskiyar abin da ya faru a ƙasar afghanistan kenan da ƙasar amerika amma nan gaba gare ni wani abu ne da Allah yake cewa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin ko ya jama'ar musulmi nan gaba gare ni wasu takaddu ne waɗanda ba za su gasa shafi sittin ba waɗannan takaddu alhamdulillah an ɗan samu an buga kaɗan daga cikinsu a jaridar weekly trust a lokacin da wannan abin ya faru masu ilimi a ƙasar america abin nan ya dame su matasa waɗanda ke da ɗanyen jini abin nan ya dame su ina tabbatar muku da cewa mafi yawancin amerikawa ba su son abin da ake dinnan yanzu shi yasa america bata cika ruwaito abubuwan da ake a cikin gida ba saboda wannan abin zai zama mata abin kunya zai zama abin tonon asiri akwai kungiyoyi da aka kafa don a faɗa da america akan irin wannan abin bari muku misalin guda biyu ɗaya ga tanan a gabana zan faɗi na biyu wani yaro saurayi da yake shekara ashirin da biyar ba ya je ya samu mota safa ya ɗauko shata shi da kanshi ya ɗauko shatan ba wai ya je da ya ɗauko direba ba a'a aka ba shi motar ya zo rinka ibar bom yana zubawa a ciki sai da ya shaƙe ta da bom ya je ya samu wani katon bene mai hawa goma sha bakwai da ya je kawai da da motar nan cike da bom kai sai narka mata suka ruguje gaba ɗaya bom ɗin ya tashi ya kashe kamar mutum ɗari bakwai amma shi bai mutu ba da aka kama shi sai aka yi hira da shi me yasa kai haka yace shi abin da shugabannin shi suke ne baya so kuma an ki ai hira da shi ya faɗa an ki abashi ya faɗa shi ne ya haka kawai duk a mutu da aka ce to shikenan jikinka zai gaya maka sai aka zaunar da shi aka yi mishi shari'a aka zo ranar da za a kashe shi su ba sa harbi da bindiga kisa sai a yi maka allura to wanda za a kashe mutum a america yan uwan wanda ka kashe za su zo su zauna sai kai ka dube su ka tuba inda <laughs> za ka koma da Allah kai wai ba america ma zai tuba kaji kai in yake na tuba na yi muku laifi ku je ni shi da yake almuri ne kawai shi sai juya kan shi kawai ya rubuta ciki ya kalli can bai kalle su ba aka yi juyin duniya ita ba kashe shiga ba a mishi allura mana ya mutu ina gaya muku akan yaron nan aure ya mutu a amerika bai gaza ɗari biyar ba don ba amerika yanzu ba wuya ya saki in ra'ayi ya sha banban wani tsoho aka nuna shi a wurin ya ce wannan yaro ni inda za a bi ta ba za a kashe shi ba a bar ɗan ba to gaba gare ni nan waɗannan takardun ba zai yi mu karanta ko ɗaya bisa ɗarinsu ba amma zan dan karanta sadara daya sadara biyu daga ciki sadara daya sadara biyu duk wanda yake so sai mu ba da website din adireshin na internet ka je ka samu ko kuma ka je karɓi wannan kai photo start wani da ture ne tsohon sanata a america faruwar wannan abin sai marmaje ya kafa kungiya duk da sun ta rikici bai kafa kungiyar aka yi mata rijista da aka ga manufar shi sai aka ce an soke rijistar shi ana soke rijistar shi shi ma kashe gari sai fara sanarwa ya ce ya canza sunan ƙungiyar aka ce ba za a yi wa sabuwar rijista ba sai aka tafi a yanzu haka sabuwar ba ta da rijista to wannan ainihin mutum sunan shi ainihin david duke david duke tsohon sanata ne a amerika ya yi rubuce-rubuce da yawa akan abubuwan nan ga ɗaya daga cikin rubutun shi da ke hannuna inda ya sa mai the big lie babbar ƙarya ya ce ƙarya ne fasa kwanya ita ce ƙaryar da aka ce musulmi su usama ne su suka yi wannan laifin ya ce wannan karyar a wannan karnin ba a yi ƙarya mai girmanta ba shi ne ya ce the big lie ya ce the true reason behind the attack of september 11 dalilan gaskiya da suka sa aka kawo harin nan na september 11 a ciki ga ɗan kaɗan daga abin da ya ce ya ce The mass media has told the American people a big lie about the attack on September 11th. They have purposely lied about why it happened so as to cover up the true reasons for the attack. Not understanding the real reasons why we were attacked will cost America the loss of more lives, our prosperity and our freedom. Kaɗan daga wannan shimfiɗa abin da ya ce, ya ce manya-manyan kafofin yaɗa labarai na duniya sun gaya wa amerikawa babbar karya ya ce domin kuwa sun faɗa wa mutane karya game da dalilan gaskiya da ya sa aka kawo harin September 11 wannan ƙarya ya ce sun yi ta da gangan ne ba don komai ba wajen su kare gaskiya kar bayyana don ka a gane dalilan gaskiya da ya sa aka kawo harin ya ce sun kasa sanin cewa rashin bayyana dalilan gaskiya na wannan harin zai jawa amerika asarar rayuka masu ɗimbin yawa da alherai ya ce kuma duk inda ba amerika yake zai rasa yanki a duniya don allah jama'a mu tsaya mu ji wannan magana tashi tukuna hakikanin dalilin da ya sa aka kawo harin an bayyana shi ba a faɗa ba ya ce domin in aka gane gaskiyar dalili to mutuncin shugabannin amerika zai zube to da haka sai aka ce a koyi da aka zo aka bayyana dalilan ƙarya ya ce bayyana dalilan ƙaryar nan an kasa sanin cewa zai ja mana ƙara asarar rayuka yanzu misali da aka yi ƙarya sakamakon ƙaryar nan an je an kashe mutane a pakistan a afghanistan da wasu ƙasashe da yawa ko wannan kashe mutanen da aka yi ya sa usama ya ce duk inda aka gaba yake a duniya a yi kiliya da shi duk inda dukiya amerika take a duniya a kau da ita yanzu don allah ba amerika yana da yanci bai da yanci dukiyarsu tana cikin tsaro duk da yaji ce saboda karya da aka yi sai ce my dear friends ya kuwa abokai na amerikawa no american will ever forget seeing on television the almost unbelievable carnage this past september 11th the horror at the first seemed as if it were a movie not real life. Then as I was accept, uh, uh, accepted the fact that it was real, emotions swept over me, like so many other Americans. Ciya <coughs> kuwa Amerikawa, babu wani da Amerika da zai manta irin abin firgitin da ya gani a ranar September 11 da aka nuna a talbijin. Yake ina zaune ina kallo sai na ɗauka kofin yake kallo ne. Kofin yake kallo ne a ce America under attack. Yace ban san san da hawaye ya rinka zubo min ba. ya ci gaba da cewa amma ba wannan abin ya dame ni ba ya ce na ga wannan asarar ta kwana ɗaya a gani na za ta jawo amerikawa asara kwanaki ne yawa ita ce take faruwa a yanzu ka je ka samu wannan ga website ɗin zan faɗi ka je ka duba kawai www.davidduke.com ko www.davidduke.org ko net. halar nan ka samu shi kenan za ka duk abin da ke cikin website din nashi har tashar rediyo yana da ita a intanet za ka ji yana labarai yana labarai na gaskiya a irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma ya faɗi labarin ya kawo hujja kuma daga amerika yake yi saboda an ce ƙasa yanci ko to shi ma yanci ne dole ya faɗa wannan kenan a nan ne ya ɗauko magana ariel sharon shugaban yahudawa inda yake cewa every time we do something you tell me america will do this and will do that aryan sharon shugaban yahuda yana magana da jama'a shi ne yace duk sanda muka tashi zamu yi wani abu yahuda sai ka ce america fa za ta yi kaza america za ta yi kaza sai ce i want to tell you something very clear yace ku saurara ku ji karara don't worry about american pressure on israel kar ku damu da duk wannan matsin lamba da america take wa ainihin isra'ila we the jewish people control america yace mu yahudawa mu ke sarrafa america and the americans know it kuma su america sun san haka sai yadda muke so haka za su kun ji magana da yake faɗi jama'a makaman duk da yahuda nan ke aiki da su fa america ce ke aika musu domin yahuda nan san da aka je aka aje su gwanjo gwanjo wannan ba su da arzikin su samu gwanjo da za su sa su da su samu mutane a ƙasar su yanzu kamar a ce a samu dattijo a muciya din nan sai a ce ya fita daga gidan shi da ƴaƴanshi da matan shi sai a kawo wani bakin arni baka tafe sai a ce wannan kasar Allah ya faɗi cewa muciya ta katafawa ce dalili kenan kawai abin da aka yi mutanen nan kenan ta yau shekaru hamsin aka rinka fitar da su daga gidajensu ana zuba yahudawa sai kuma sai a je a kashe su kuma duk duniya mutanen nan sai rasa wanda zai taimake su sai dai ka yi jifa da dutse tun kana saurayi in ka tsofa ka koma ɗanka ya zai karba abin da suke kenan fa da suka rasa yadda za su yi ne shine malamai su suka bada fatawa cewa ya halatta ka sa rigar wuta ka je ka fashe ka fasa na kusa da kai ya halatta ya halatta a musulunci domin ya ka iya hanyar da za su iya yi kenan ana ɗauko aya ana cewa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka sam ba fasara aya kenan ba wannan ayar haka aka aiki da ita a zamanin sahabbai na sahabbai ce ba fasara ta kenan ba wani saurayi ya kukan kura ya shiga tsakiyar kafirai ya kashe aka kashe shi sai aka ce subhanallahi alqabi nafsihi ila tahlaka ya saka kanshi a halaka ayub abu ayyuba yace ba fasara aya kenan ba yace da Allah yace wala tulqu bi aydikum ila tahlaka kakku saka kanku a halaka yace mu mutanen Madina akan mu aya ta sauka saboda mun yi jihadi sai muka bari muka koma kasuwanci da noma da kiwo shine Allah ya saukar da aya yace kar mu saka kanmu a halaka ma'ana halaka mu daina jihadi mu koma kasuwa mu koma harkokin yau da kullum mu manta da jihadi yace shine halaka yace amma ba fasar aya ce ta ba saboda haka ƴaƴan nan na na na Falastina ba su da yadda za sai dai su yi wannan suicide bomb din sai ka ga wata uwa ce uwa za ta ɗauko ɗanta ta ce zo nan kai ka je ka sa rigar wuta ka fashe a tsakiyar Yahudawa na yafe maka duk da kai mun a duniya ka ji Allah ya gafarta maka sai ga an ɗauke su hoto ya shafa uwan sun yi maraba shikenan ya je fashe a tsakiyar yahuda ya kashe ya mutu ya kashe wasu yanzu makon da ya wuce abin da wasu kai kenan su biyu su biyu suka fashe suka fasa ashirin da hudu Ai an ci riba duk ya kashe dozin Ai an ci riba an ci riba jama'a an ci riba gashi nan to haka dai david duke ya ci gaba da tona asirinsu a nan ne sai kawo wata magana ya ce me zai sa duniya ba za su ki amerikawa ba domin amerikawa suna tambaya ne ya ce americans are asking why do they hate us amerikawa na yawan tambaya wai me yasa aka kima a duniya me yasa aka kima a duniya ya ce me yasa ba za a ƙi ku ba ƙasar ku ta zama 'yar ta'adda da karsashen ƙasar ku ake kashe 'ya'yan falastinawa sannan ƙasar ku tana yin zalunci sai ya kawo wata magana ga tana ya ce the death of 500,000 children mutuwar yara dubu ɗari biyar a ƙasar iraki me ya faru Madeline albright tsohuwar ministan harkokin ƙasashen waje ta ƙasar america aka ce da ita ran ke daɗe yanzu nan a kan saddam hussein da kuke yaƙa yau shekara goma da ta wuce a lokacin da ake hirar da ita yau shekara goma a kan mutum ɗaya da kuke yaƙa amma kun kashe jarirai dubu ɗari biyar yanzu don Allah yanke daɗe haka ya yi daidai sai ta ce ya yi daidai sai david duk ya ce kai ɗan amerika da kake cewa me yasa aka ijinin ka ya ce kaji dalili ƙasar ka ta sanya wa wata ƙasa ta kunkumi akan haka yawo jarirai dubu ɗari biyar sun mutu ba su ci ba su sha ba akan ana son a kashe saddam shi saddam ba a kashe shi ba amma an kashe jarirai dubu ɗari biyar sannan ministar ƙasar ka ta ce ya yi daidai ce dan ne ba za a ƙi ƙasar ka ba to sannan duk da ya gama wannan sai ce the real reason for the attack mai dalilan gaskiya na wannan hari ne ya kawo Allah ka je ka samu waɗannan duka karanta na nemi in same shi in nemi izinin shi mu fassara da Hausa domin an nemi izinin shi an fassara wani right of nashi da larabci ina so in same shi in gaya mishi cewa ina son ya ba mu izini mu fasara da hausa saboda abin ya yaɗu kowa kan shi ya waye don shi ma abin da yake in ka karanta ka yaɗa gaskiya ta bayyana kuma mun gane wannan to daga karshe sai ba da shawarwari guda biyar yace wallahi in dai amerika tana son ta zauna lafiya sai ta bi shawarwarin nan guda biyar ya kawo su yace na farko dole mu gane cewa hudar mu da kasashen waje za ta da kyau muna katsalandar abin da ba mu ci ba mu sha ba sai mu je mu shiga yanzu nan najeriya sun kewaye mu fa kana nan amerika sun wai ka za ka yi mamaki ran da ake harin ka sai dai a wayar gari a ce an kashe ka ba abinda suka yi wani malami a yamar da kenan ya rasa biyu da suka wuce sun zo sun jibga su a sokoto sun jibge sojoji yanzu haka ana kan jibgewa a kalaba to sun daga najeriya kenan nan ta yamma maso arewa can kuma ta gabas maso kudu an rika najeriya kenan don haka duk wani wanda ake so yanzu a kashe a najeriya sai da waye da yan taso da helicopter kawai an kashe shi abinda suka yi wani malami kenan a Yaman al-Harisi sun ga duk sun jibge su sun kewaye kasashen to a Najeriya an ce mu ɗan Najeriya ta arewa a duniya mu ne na goma a yan ta'adda ta kaga dole a kawo sojoji kusa da mu tunda an ce mu ne na goma yanzu ana kan na hudu da na biyar an ci rabi wa ya sanar shekarun da wata biyar ba za a fara da mu ba to amma yana yiwuwa a yaƙi yan wata ƙasa ba da izinin ƙasar ba zai yiwuwa manyan arewa sun ci amanar mu sun je sun ɗaure wa bakin arne bakin zama jije gindi ya zama shi ne shugaba ya siyar da ƙasar a hannun ainihin su bill clinton me ya faru tun da suka tabbatar ya siyar musu da najeriya da in ya je bill clinton ke fitowa ya karbe shi ya a turo ne minista yanzu tun da sun tabbatar sun gama abin da suke sun yi dai a turo wani darakta kawai ya tarbe shi kuma wannan cin amanar ana so ya sake mana yanzu ai mana cikin da ba uba mun yi magana sai ake yaya malamai za ku shigo harkar siyasa wa gaya maka mu ba yan siyasa ne? wa gaya maka kai jahili dan boko kai kadai za ka yi siyasa mu wuce da siyasa a hannu domin siyasa aikin annabawa ce abinda da kai kake gani shine ka sake ka ga siyasar azzalumai macuta shi ne sai kake ga da an ce malami zai shiga siyasa zai shiga wannan kazantar ne yato wanda mu shiga da al'amarin zai gyaru gwamnan zamfara ai ba malami bane accountant ne amma da ya shiga da tsarkin zuciya da gyara ba wani malami ya shiga ba sai ta san kyau ba malamai ba ku tsaya baya ku tsaya baya ku ce kuna kyama sai kuma daga baya waɗannan da kuke kyama su za su rinka biya muku sadaki da kuɗin ragon suna da kuɗin kujera aikin haji me ake kenan ba mutum ya ƙi cin biri ba ne amma ya sha roman biri kace za ka ci naman biri ba amma an ce to shi nan ga naman sa amma tukunya daya ka daga da biri zai ka ci a sa maka ka ci naman biri ba amma ka sha roman biri saboda haka malamai ku dage akwai kasar ai da muka gayyato malam eh, dr salihu abubakar ya akan siyasar musulunci mun yi maganganun nan a can dogon bauchi ku je ku samu kasar din nan malamai da masu mutunci da dattawa ku fito ku shiga harkar siyasar nan harkar siyasa ta samu kanta a cikin kuskure a najeriya an bar wa kawalai da fasikai da 'yan iska dole ne sai masu mutunci sun shigo sun shiga harkar za ta gyaru da kullum masu mutunci ke cewa yaushe zan shiga cikin wannan hayaniya ina shaddar gidanka in ta cika in baka kwashe ba bai kwashe ba gidan bai zaunuwa matsala ce ta rika mu jama'a in ba haka ba siyasa asali ba a bar kyama ba ce domin kalmar siyasa ma'anar ta shugabanci hadisin bukhari a cikin kitabu a hadisin anbiya annabi yace kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawan su ne suke musu siyasa su suke shugabantar su daga alfaza biyu kalmar ba yace wasafa bi zakal khalqalinan wa shiddatan safa ina ma'anar safa fi'lu madin مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره huwa rasulullahi wasafa ai manzon Allah ya mulki mutane manzon Allah ya yi siyasa ya shugabance su wani ai mai zafin hali wani a sauƙaƙa mishi alfazazi ya yi amfani da kalmar jama'a mun gano nan da kyau saboda haka gaskiyar lamari ƙasarmu Najeriya tana cikin haɗari ƙasarmu Najeriya tana cikin haɗari kuma matsalar ita ce abin da ya faru da kalbin dini shi ke faruwa da da yawa daga cikin masu sadaukar da kasashensu ga turawa sai ka je ka sadaukar da kasar da turawa daga bayan ka zo ka dan nuna wani taurin kai sai a ce a'a baka isa ba shi din saddan ba haka ta faruwa ai shi din saddan muna goyon bayan shi ne kawai dan dai ba za mu kware musulmi wando a kasuwa ba kuma haka da shi yaron su ne ai shi din ai ai rinka amfani da shi ana yi musulunci wani ta'adin amma in musulunci ya ja daga da kafirai zai faɗa ne to ko dan da kungiya ne kai sai mu ce kai namu ne duk sabanin haka ka sai mu ce a'a babu duk ɗaya ne duka sai mun dawo cikin gida mai ran eh, gama da kai kanmu za a damu ba sai ne yayi suna ba mun gane to kun ji wannan jama'a right of shi na biyu kuma yace wani anyone da to ask why ko wani zai karfin hali ya tambayi me yasa aka yi mana abin da aka yi mana mu amerika to wannan rashin din me yasa aka fassara ban yata jarrau ala su'al gashi da larabci aka fassara shi gashi yanzu ku je ku samu waɗannan sannan daga ƙarshe sai ce america on the brink america tana cikin gafa halaka america on the brink <laughs> da kai writer ne musamman to daga ƙarshe sai kuma ya fitar da wata chapter 19 ya ce who runs the media wato gudanar da kafofin yada labarai duk wata kafar yada labarai ta duniya da ta kai ta komo amerika ce take karkashin sarrafa ta allahumma sai waɗanda za a rafa irin su jazira kun san jazira da aka yi rikicin nan sai ainihin amerika sai ta samu sarkin kasar kafa inda kashe jazira take bush ya ce sai a rufe kashe jazira sai shi sarkin kasar da yake shi ma muskili ne sai ce nawa ne kudin bush a ciki nawa ne kudin bush a ciki tun da tasha ce mai zaman kanta tashar ɗan kasuwa ce ba ta gwamnati ba ce mutane ne suka haɗa kuɗi suka kafa ɗan bush yana da hannun jari a ciki ya faɗa a biya shi a cigaba da gudanarwa shi kenan sai suka ce to a yi ƙoƙari amma ke tashar da ke ainihin wakilinsu da ke ainihin afghanistan shi ne aka kai hari da yake shi ma yana da basira yanda aka kai harin ya kwashe matan shi da 'yan shi gaba ɗaya da ofishin da gidansa ya ka rushe ta haka sai aka ce dawo gida sai dawo gida ya zauna to bbc da kuke jin ta nan da kuke ji sashen hausa da fashin wane ne suna shirin za su rufe fa ba su da kuɗi ingila ba za ku iya ci gaba da gudanar da ita ba sai amerika ta ce a ku bari duk abin da kuke so za mu baku amma dai kuma ku gane wato labaran irin namu shi yasa duk abin da amerika ta faɗa shi bbc za ta maimaita duk ne duk karuwa ne jama mun gane wannan da kyau to a ƙarƙashin nan ne ya ce who runs the media ka je ka samu wannan article ne da shi shafi ɗaya ne da rabi ya kawo ya abu mafi haɗari kenan to kun san sharrin da ya zama jazira sai ta ce za ta kafa tashar turanci yadda take yaɗa labarai da larabci sai ta yaɗa da turanci har ta saki wannan tauraron ɗan adam an sa ana ce mana wata kaza kwana kaza za a buɗe amerika ta ce san ba zai yi ba tun da ba a riga an buɗe ba za ta buɗe ba wallahi kuma ba ta ba dole sai kasar libya ce ta saki wata karamar tashar ta auren amma wannan tashar ta turanci ba ta budu ba yanzu kalubalen da ke kanmu shine ne shine dole ne mu tashi mu kafa tashoshin yada labaran nan ashe don mu rinka faɗin gaskiya yanzu in ka cire tashar jazira sai wata tasha da ake kiranta mana su ne kaɗai suke iya bayyana hakikanin abin da yake faruwa a falastin tashar jazira tana nan akan dish arabsat da kuma nalsat da hotline tashar manar tana nan ainihin akan dish nalsat da kuma ainihin hotline tasha ce a lubnan malamai ne larabawa ne bayan allah suka kafa ta labarai na gaskiya suke tsaya suna tafiya su kadai suke nuna hakikanin abin da ake yi yanzu a kasar nan da ya zan ba mu da jaridu a nan najeriya ta arewa jaridun kudu din nan duk manufar da suka kafa a gaba sai sun ga sun cin mata jaridar ta mu kenan gaskiya ta fi kawo sai ne Najeriya sai Weekly Trust sai Daily Trust amma ka je ka binciki suna Kabiru da suke buga ita Daily Trust ne da Weekly Trust ne su ma ba abin a hannu manyan mu kuma sun kwashi kudin sun je sun boye ba za su zo su haɗa hannun jalin mutane ba su sani harkar yaɗa labari a duniya ta fi kowai riba amma sai kaya haƙuri idan ka kafa gidan rediyo sai ka shekara goma a fara kake yi amma an ka fara cin riba sai ka fi kowa kuɗi mutumin da ya kafa CNN yanzu yana daga cikin mutanen da suka fi kowa kuɗi a duniya amma sai da ya kafa CNN sai da aka shekara goma sha uku a fara ake yi yau da za mu kafa jarida kar ka taɓa tunanin in mun buga jaridar nan ta fita kuɗin da za su dawo babu wannan a cikin aikin jarida ka je ka karanta journalism sam dama za a gaya maka ne kawai za ka zuba ne ku kashe dubu goma dubu uku ta haɗu da kyar sai a sake samuwa a sake a sake fitarwa har manufar ta yaɗu to in manufar ku ta yaɗu sai ku ta cin riba haka ake jarida amma shi dan arewa duk abin da ba zai zuba yanzu ya ci dubu goma yanzu ya ƙara amarya ba sai ke kai da Allah ya shirman banza a bata lokaci Allah ya kiyaye magana ta ta ƙarshe ita ce maganar shari'a yaƙin mu yanzu da ake shi ne akan matsalar shari'a matsalar shari'a mu dama 'ya'yan shari'a ne a Najeriya alhamdulillah mu ba 'ya'yan shegu ba ne da shari'a aka ɗaura aurenmu domin babu wani aure namu da ake ainihin ɗan ta gaban hadari ya zama kafin liman ya shafa fatiha a same shi a ƙasar hausan mu ne musulmi ba mu yarda da wannan ba haka ne ko ba haka ba duk akan haka aka same mu don haka mu ba ma kyamar shari'a gwagwarmayar shari'a ta daɗe a najeriya su shehu usman da sun kafa shari'a manyan malamai sun biyo bayan su sun ta wa'azi in kana sauraron kasu so malam abubakar gumi sai ka ji kamar yanzu yake yin su akan maganar shari'a gashi mu dama ya'yan shari'a ne mu kuma dama can muna wa'azin shari'a gwamnan zamfara ba shi ya kawo shari'a ba a Allah ya taimake shi ne ya yi abin da Allah ya ce mai kawai kamar mutum ne ya sallah a zahar ne abu ne da inda da ba za a zarge shi to amma idan kai musulunci a lokacin da yake da kamfa to kana da lada na musamman kamar zuwan annabi ne da Allah yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli manzanmu ya zo muku yana muku bayanin gaskiya a lokacin da ake fatarar manzanni ana fatarar shari'a a duniya a yanzu wannan zamfare zai ce shari'ar musulunci Abinda ne kai wa malamai nasiha malamai ku ji tsoron Allah mutumin nan duk da ita accountant ne amma ya ce ya yi kuskure a ji a gyara mai to ya gama ɗaure in ka ji kuskuren ka je ka same shi ni na ba ka garantin kai ne na nasiha zai karba in dai maka baka zo sai a maka hanya sai a je a same shi dan kai da ya ce ya zo maka nasiha ba karba amma baka zo kai siya ba hasada bakin ciki shari'ar Allah Allah zai tabbatar da ita ta hannun wanda ya so saboda haka jama'ar musulmi shari'ar musulunci ta tabbata a Najeriya kuma wallahi ko kafiri ya tazarce ko ba ya tazarce ba wallahi shari'ar musulunci ba za ta yiwu ba a rabata da najeriya ta arewa musamman sai dai mahadiya zai karasa gyara abin da zai gyara amma ta ɗauki ke insha Allah shari'ar nan ta musulunci da ta tabbata to duk wani mara gaskiya cikin shi ya ruwa ina tabbatar muku da wannan duk tsofaffin ɓarayi hankalinsu ya tashi suna ta sharri suna rubuce-rubuce wallahi idan kana karanta jaridun kudu idan kana karanta jaridun turawa in kana kallon tashoshin talbijin na turawa kana sauraron tashoshin da ake labarai da turanci da faransanci wallahi tallahi najeriya ta arewa irin yadda ake fassara mu abin ya wuce yadda mu kanmu muke ina tabbatar muku da cewa yadda ake faɗin muna bin shari'a ko ana nuna mun fi ɗan ɗaliban haɗari fa mun fi yan ɗaliban haɗari saboda an tabbatar mun fi yan ɗaliban ilimi don cikin yan ɗaliban samun ka samu wanda yake da digiri lafiyayye na musulunci da wahala cikin yan ɗaliban tsabar imani ne tsabar imani ne ga gemu ga agajen wanda ya sai kaga kamar ya haddace duka a ne ya kashe alantar kai fa tsabar imani ne jama'a mun gane amma mun sun san muna da masu ilimi a nan Najeriya ta arewa zaulukan mu duk cike suke da manyan malamai da suka iya Qur'ani suka iya hadisi suka iya su da larabci amma me yake faruwa sai ya zama a nan najeriya ta arewa ana can ana nakasa ma a tashoshin talabijin da rediyo da jaridu da intanet amma mu san ba mu san me ake ba da haka sai aka gamsar da duniya akan duk abin da ake faɗi a kanmu yanzu nan gaba gare ni takardu ne kwafi biyu akan maganar shari'a da aka yi a sokoto da kuma shari'ar da aka yi a katsina ko kuma wadda ake kan yi idan jama'ar musulmi ba su manta ba akwai wata mata da aka kai ta kotun shari'ar musulunci ta sokoto mai suna hasiya husaini nan gaba gare ni kun ga hotonta ne daga intanet mai printing shi nan duk sun sa duk kafirai ne suka saba ba wa musulmi ba ne sun sa ne don sauki abin su lalata magana su murɗe su murɗe aka haɗa da yan boko in na ce yan boko yan boko ko nan da ake cewa yan wuta na dasu su nake nufi ba ko na dan boko ba mu ma yan boko ne amma yan boko ko aka haɗa da yan boko suka ta rubuta ƙarya gashi gashi ga hotonta ga hoton da Safiya says her daughter was the result of rape a ce wannan yarta ita ce ta haifa sakamakon abin nan ga hotonta nan dai obligations gashi nan no confidence an yi mata shari'a ba tare da an tabbatar ba an islamic an bi tsari ba na musulunci ba gashi nan political fireworks duk abin ma siyasa ce shi nan gashi nan dai gashi nan aka kawo zuwa ga federal minister of uh, justice bola ige kaga ne shi ma zai aka samu wannan uwan shi ya shi yana faɗa da shari'a ministan shari'a eh Za ka samu wani ne ya karasa shi ba shi kenan ba to wallahi idan ka karanta abin da ke cikin takardar nan to sai ka ce to su kuma musulmi ina nasa rubutun ko an yi muku kanya amma kuma ku ce komai ba a cikin rashin adalci to nan ce ma zan ce ta yi mana adalci amma a cikin rashin adalci cikin watan azumin nan CNN ta sanya wani documentary na ɗauka a kasar awa ɗaya tashar talbijin ta CNN ta Amerika akan Amina Lawal wanda take ta garin Kurani ga ta ita ma na a gabana zan yi magana a kai da ta sanya aka je aka hira da ita Amina din tun daga ƙauyensu aka aka samu wasu lauyoyi waɗanda su suka tsaya mata maza da mata da kafirai da yan iska duka aka yi hira da su aka samu wasu tsofaffin kawai na amerika aka yi hira da su to kun san da allah ya taimake mu abin da ya sa na ce sai ta yi mana adalci sai ta sami kwamishinan shari'a na jihar katsina sai allah ya taimake ni mutumin nan ya san addinin musulunci kuma ya san darajar musulunci to sai bai ba da kafa ba Allah ya sake mana wani rufin asiri limamin Abuja Malam Musa shi ma aka je aka hira da shi to wannan shine adalcin da nace sai nan tayi mana domin ta saurari bangarorin mu liman ya yi bayani bayani mai daɗi bayani na gaskiya kuma liman yana jin turanci turanci mai kyau mai lafiya liman ya yi shiga irin ta limamai don dama a Najeriya in baka shiga ba sai a rera mun shi za ka gano na mana a ah, ka eh, eh, kaza Allah ka zo da kasa guda saboda mun ci ba waɗannan malafa da da kuma kafa da ko liman ya kawo babbar riga a ya ka alkebba ya sa ga kandiri doguwar sanda ya rike malam kamar ya cikin shanu ya kawo yawa ne ya kiba ya ce nobody nobody ya ce ba wanda ya isa tun daga kan abubakar siddiq shine mutum na biyu ba mai Allah ya ce har kan musulmi na farko ba wanda ya isa canza shari'ar Allah har na ƙarshe ba wanda ya isa liman ya turanci mai kyau sannan daga ƙarshe da yake liman ƙwararren ɗan boko ne na gaske sai ya tura wato bature akwai wani abu da in kai mishi sai ya ji kunya in kana son ka bashi kunya ka sa ya ji kunya sai ka ce mishi ka amma ka bani kunya jikina ya yi sani me yasa ka shiga abin da baka sani ba to in kai da fili haka ko ka yi tsaya liman ya ce i am highly disappointed i am highly disappointed why should they interfere in something that they do not know anything about it dan ne za su shiga abin da su san komai akai ba da yake dan jarida shi ya dan jarida ne sai aka fara ta tsohuwar kwangoma daga ka sai ta ce it is not a matter of interfering ai ba ka ba ne kuma muka faɗi yana nan aure na wannan ita ce game da asiya wannan kun ga dai safiya an shiga an fita ko ba a yi shari'ar ba amma in ya tabbata gaskiya ne ai wannan ba soyayya aka yi mata ba ɗan mako sai suka haɗa kai aka tafi da ita fadar fafuroma to da suka dawo sai Allah ya tona mana asirinsu dama Allah ya ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna duk abin da kuke koya sai Allah ya tona asirin. sai jaridar weekly trust sai ta rawaito mana duk sharrin da suka yi wannan ta ce a'a wallahi tallahi ni tun da nake ba ma taɓa ganin wannan ainihin mata safiya ba wanta ce wanta ma sai ta ce a'a wallahi tallahi wanta ce duk sai jaridar ta saka hoton su gaba ɗaya jaridar weekly trust ne ina nan da kwafi wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna sai Allah ya tona asirin su gaba ɗaya sai aka zaka hira da ita to ke an je da ke kasar italiya an ci an ba ki makudan kuɗi gaskiya ne an ba ta makudan kuɗi amma duk ɗan boko sun cinye duk inda kaga ɗan boko ya duka yana cewa ni zan kwatan maka haƙƙi ne ina zan yadda a cuce ka ina Allah ya mai da kai kayan tiroda ne jijinan zuwa da kai kawai ya kauce haka suka yi mata ko za abin da suka mata da yake ba kawai ya ce sai aka ce mata jaki da ki aka ce mata ta rinka daukar ruwa kauye yanzu duk kudin da aka bawa, bari ma ka wasu din da zaka je ka ga inda zaka ga hoton turawa a intanet da kokon bara suna nema sun ce suna neman miliyoyin kudi. ka je ka buga www.amnestyinternational.com ka je ka buga za ka gani www.amnestyinternational.com daga turawa titi suka bi suna roƙon kuɗi wajen su kwaci rayuwarta waɗannan kuɗin aka harada aka ba su sunan boko sai suka karmashe da su sai suka sai mata jaki da yake san wanda yake jaka ai eh mana fakkar kenan to na biyu kuma ga wannan gashi shi ma wannan kuma akan ita Asiya Amina Lawal Amina Lawal gashi garin Kurani nan kafar Katsina gashi suka kawo tarihin ta da sauransu suka ce wai abin da suke mamaki wai daga mace ta yi zina da ta da aure ta haihu wai shi ke nan wannan ya zama laifi to kuma wannan abin a amerika fa doka ne yanzu a amerika idan mutum ya zina aka kama shi akwai waɗanda suke haɗiyar zuciya su mutu tun kafin a je kotu saboda matar shi za ta kai shi ƙara ta ce ya ci zarafinta sirikan shi da suka ba shi ɗa za su kai shi ƙara uban shi zai kai shi uwar shi za ta kai shi makwabta za ta kai shi sai ya zama shi kaɗai kotu biyar tana kiran shi da shari'a kowa yake ya taɓa mana mutunci a ƙasar amerika haka fa ake a yanzu don haka akwai amerika da yawa haka kama su sun yi zina a cikin ceto sai su haɗi zuciya su mutu saboda ba zai iya yau ya je kotun famuru gobe ya je ta cika gata ya je tudun dukun ba zai iya ba sai haɗi zuciya ya mutu amma su gashi sun je suna ɗaure muku jindi ko karuwanci ga shi wannan aka sa ta ita ma ita ma ka je ka karanta www.amnestyinternational.org ka je za ga cikakken bayani akai ga sunan sai suka yi ta kawo wasu da aka yi musu hukunci akwai wani ibrahim bariya menene wane ne wa duk suka ta sharri ga sunan allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ga shi nan zan cike da wata wasiƙa ne da wani fasiki ya rubuta wa shi shugaban ƙasa a intanet ita ma na kwafe ta waɗannan abubuwan jama'a bari dan tsayan ja hankalin mu Allah ya kawo mu zamani ya kamata mu tafi tare da zamanin mu amma muna tare da addinin mu harkoki ne ko hanyoyi ne Allah ya kawo mana waɗanda hanyoyin nan za su sauƙaƙe maka duk rayuwar da kake ciki shine harkar kwamfuta amma mu a ƙasar mu muna da gidadanci yanzu ka shiga ɗakin mutum ga kwamfuta ko ka gama yana yau da kwamfuta sai ka ɗauka ai wani na jin daɗi ai kayan aiki ce yanzu ka je ka samu mahauci mai farar kashi da gatari da ice a gaba sai ka ce kai wani amma ka huta kana jin daɗi ba kayan aiki ne ne kayan aiki ne in ka je ka samu bakanike da sufanu jagab jagab da bakin mai sai ka ce kai wani amma wallahi ka ga kayan bulbul kayan aiki ne kwamfuta kayan aiki ce da kowa kowaye kai kwamfuta kayan aiki ce gare ka ina mukabalantar ka kowace irin sana'a kake amma kanmu ne bai waye ba ana gudanar da kasuwanci ta hanyar kwamfuta a cirida mai yawa amma mutanen mu ba za su fahimta ba domin mai sai an je an koya matsalar kenan ba kamar kasuwanci ne za ka je ka kafa ka sayar ka ci haram ko ka ci halal oho wannan sai ka je ka koya suna kiran shi electronic commerce suka ce is the buying of and selling over the of goods over the internet saye da sayarwa na kaya ka saya ka sayar ta hanyar tashoshin internet kana ɗakin ka ka saya kana ɗakin ka ka sayar kuɗi su faɗo cikin aiko da kuɗi dan kasuwa ne kawai kuma wannan kasuwanci yana nan cikin mawaɗa ba wani nau'in kasuwanci da ake a duniya yau sai da ya zama imam malik ya kawo irin shi kai tsaye ko kuma ya kawo shi ko daga gefe gefen shi shi yasa muna da jami'a kwaya ɗaya a duniya yau yadda duk duniya babu kamata a wajen musulunci ita ce international islamic university da ke malaysia international islamic university da ke malaysia amma jami'ar kuɗi ce jami'ar kuɗi ce da kuɗi ake biya da dollars ake biya in ka je kai karatu za ka iya business information system za ka iya management information system amma sai suka mutuntar da waɗannan courses ɗin suka ce IBS Islamic Business Information System IMS Islamic Management Information System in ka je za ka ga yadda za ka kware game da irin wannan harkar kasuwanci. sai ka zo ka zama hamshakin ɗan kasuwa kana na a ɗakinka ko kana na ofis kuna son musulmi mu kanku ya waye don ba wani nau'in lissafi ne wanda malaman musulunci suka kirkiro shi da al-ghabra da alkhawaziri waɗannan lissafan lissafan suna ake kira aljibra da kuma algorithm su ne suka haɗu suka abin da ake kira lissafin kwamfuta da kabi lissafi ta hanyar aljibra ko algorithm sai hauri nan da nan ka samo amsa waɗannan littafe-littafen ne aka tattara aka zuba a cikin wannan na'urar mai kwakwalwa aljabra al'imam aljabiri aljabiri shi ya kirkiro shi malamin musulunci alhorizm alhawazirin wani malami ne yanzu da nasu yana iran shi ya kago wannan malamin musulunci ne suka yi amma an ga wani da kwamfuta sai ma ɗauka ɗan wuta ne yanzu kana da kwamfuta bincike yanzu waɗannan abubuwan dama na riga na yi downloading ɗinsu tuni sai da abu da na zauna bayan mai sallar lasar sai na ta kwafe su a da kawai da kayan sa mata ta kwafi sai ta kwafi kawai da na shirya shi kenan gashi yanzu na zo na gana eh cikin sauki yanzu inda da nan sai na je amerika zan samu wannan kenan amma yanzu ina kwanci a ɗaki na ma kuma nake saboda jin daɗi kawai sai ka danna ka ce ta yi ba. kawai sai ka koma ka kana shan shayi kana yi in ka gama sai ka koma ka makale haka ko littafi ne yanzu akwai cd ɗaya na kwamfuta an zuba littafi dubu goma a ciki na musulunci duk wani littafin hadisi yana cikin maktabatul alfiya dubbilin littattafai manyan manyan bukari muslim abu da tirmidhi na shayi ibn majah fatul bari duk littattafan nan da kake ji suna ciki aka tattaro littattafan aqida aka tara aka tattaro littattafan hadisi aka tara duka duka riyal ashirin da biyar za ka sa a siyo maka daga saudi arabia a saurara jama'a don allah a saurara jama'a ba na ta kilayi bane wannan magana tana da matukar muhimmanci muna son al'ummar mu ne kawai ya waye mu ma mu ci gaba ina fatan mun gane to yanzu ga wannan takarda ce wani fasik ya rubuta shugaban kasa ku saurara jama'a ita ma daga intanet ne na cire ta gashi nan suka ce wai save the life of Amina Lawal Kurami don Allah shugaban kasa ka kwaci ran Amina Lawal Kurami to his excellency Olusegun Obasanjo president of the Federal Republic Nigeria email president Jack Obasanjo at Nigeria government fax.org ga shi na email address ɗin shi fax 234-9523-2136 your excellencies don Allah jama'a ku ɗan saurara ka ɗan suna jin yayi yawa minti biyar ne addu'a mu tashi ya hakuri jama'a yadda muka taru lafiya sai mu tashi lafiya abin da suke cewa your excellencies ran ya dade we express our deep concern over a ruling by the court in Funtua, Katsina State in northern Nigeria that sentenced Mrs. Lawal Kurani to death by stoning after finding her guilty of so-called premature sex. Suka ce ranka ya daɗe, muna masu matuƙar bayyana damuwarmu game da hukuncin da wata kotu ce a garin Huntuwa a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Game da hukunta wata mata mai suna Amina Lawal Kurani akan cewa a jefe ta da dutse a kashe ta saboda an same ta ku je da suka ce akan cewa wani ta yi cikin shege ƙarshe dai gashi nan suka zayyana wannan wasiƙa ce aka aika shi shugaban ƙasa ɗin a tunan to ya a musulmi wannan ƙarshen matata kenan sai dai akwai wata matsala guda ɗaya da nake son kowa ya tashi da ita lacca dai dama ita ce wala ya zalo da yuqatilu ku? kafirai da za su gushe ba suna yakar ku hatta kuma an ku har sai sun ga sun sa kun yarda da kundar addinin ku mu yanzu matsalar shari'a ko mutum ya ɗauka da siyasa ko da gaske mu ba wannan matsalar ta dame mu ba mu dai abin muka ce addinin Allah in ya tasamma ɗaguwa ba wanda ya isa danne shi amma abin muke cewa ya jama'ar musulmi yanzu wannan irin yakin da amerika ta haro mu da shi mun ji irin yadda aka bi aka fatattaka al'ummominmu kuma ake kan fatattaka su yanzu dai sadda an tabbatar da cewa a bincike ba shi da wannan laifi domin duk abin da aka ce ka bincika ka bincika idanka kunnanka jikinka ba inda ka gano dole ka ce babu sun dawo sun ce babu amma dai an matsa ana so sai an yake shi ina tabbatar muku da cewa mu Najeriya ta arewa kalakalan da ake da shi sharre-sharren sharrorin da suke da shi akan yana da yawa to ce mafita to mafitan nan wallahu alam ni dai ba wahayi ake min da ban san gaidu ba amma daga ɗan abin da na sani da ɗan abin da na fahimta a cikin ayoyin da hadisan can to ina fahimtar cewa mafita kawai ita ce sai dai a koma ga Allah domin a cikin waccan ainihin wancan hadisi ne annabi yake cewa da yake za a yi muku taron dangi kamar yadda ake taron dangi akan akushin tuwo suka ce ba mu da yawa lokacin ya ce kuna da yawa amma yawanku kamar yawan ainihin tsintsiya ne ba shara yanzu abin da kai ci jama'a duk wani ƙwararren ɗan iska sai da a cikin mu ne musulmi za a samu duk wani gagararre wani kangararre a cikin yaran mu sai zan amuciyan nan ko cikajin nan ko dogon bauchi ko marmara sai a haifi yaro sai gagari kowa a unguwa na san wani lokaci da aka yi wani hatsabibin yaro a unguwar nan da in yana son yin zama da yarka har gida zai je ya sallama ka fito da yarka bashi yanzu ya jama'ar musulmi ina za mu kai kanmu yaran mu ba su da tarbiyya yaran mu ba su zuwa makaranta mu kuma tsiyayya da gaba har yawa tsakanin mu matar aure ba ta jituwa da mijinta miji ba ya kaunar matar shi iya kashi da ita ta biya mai bukata da daddare gari na wayewa sai shamur kamar manzan mutuwa in ba shi da bukatar ta kun ga wannan wallahi tallahi bala'i ne wallahi laifin nan ba na mutum ɗaya ba ne kullum in an tashi ana ganin malamai ne da laifi almajirai ne da laifi yan siyasa ne da laifi sojoji ne da laifi a'a kowa na da nashi laifin da gwargwadon yadda yake kuma wallahi ina tabbatar muku da cewa ƙasar ba za ta gyaru ba sai in ni zai gyara na kai za ka gyara na kawana zai gyara na shi amma wallahi in ba haka ba ƙasar ba za ta gyaru ba idan yalla kawai wani mun ɗauke shi mun sa shi shine sakataren general a ma'aikata kaza ya faci kuɗi kai kuma da ka je kana ainihin sana'a kaza ka je kana sana'ar ba tare da ilimi ba wai sanar shi ka baka cin haram kuma baka shirin ka koya to wannan yaƙi da aka haro mu ina tabbatar muku da cewa wallahi ya kamaci irin waɗannan na cin a samu malamai su rinka gabatar da su a dukkanin garurukan mu ta Najeriya ta Arewa domin hankalin mu ya dawo jikinmu amma ina tabbatar muku kukan kuciya jawabi ne wallahi in aka sake kafa saba arna ya jagorance mu a kasan nan wallahi tallahi za mu dandana kudan mu a cikin addini domin shi ya tabbatar da cewa daga wannan sai ya har abada to saboda haka an yi kyakkyawan ciniki akan a gama da mu 'yan najeriya ta arewa a yaƙe mu a kawo mana hari a tsuntsunce mu ɗaiɗaiɗaiɗai a yi mana jama'atin wa afrada abin da malam as'adu tani ne rinka faɗi kenan a falastini ya ka ce kai ka cika zafin addini ba a yaƙi kowa ba sai sai shi nan da yaƙin ya fara sai gudun hijira kawai shi sai gude ba ƙasa ce ba na faɗa ba as'adu ne wani malami ne limamin masallacin kudus Yar bata littafi ya sa mai zawalu isra'il Ya ce na tashi ina wa'azi a cikin mutane cewa yahudawan nan da aka kawo aka aje kusa da mu ana son ne a fitar da mu su shigo sai aka ce ni na kika zafin addini ya ce to da na ga zafi abinda na faɗa ya fara faruwa an ki a bani goyon baya domin na sanya za mu yi ya ce shi yasa sai na tattara ina ina sai na bar ƙasar a cikin littafin shi zawalu isra'il ya faɗi mu yanzu ba inda za mu je domin tsohon shugaban ƙasa general buhari dogo mai wandon karfe ko ya ce this generation and indeed the future generation as no any other country than nigeria we must therefore stay here and salvage it together ya ce wannan al'ummar ta mutu wannan ƙasar ta mutu ba mu da wata ƙasa sai nan yace ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo wannan ƙasar su ce ba su da wata ƙasa sai nan yace don haka ba za mu gudu ba za mu tsaya sai mun kwace ta to wallahi jama'a kun ga idan muka kasa saba aka mai da mu kaji aka yayyafa mana tsaba aka kama mu wallahi tallahi sai kowa na kanshi wallahi tallahi gaskiya saboda Allah ana harin mu don na tabbatar muku da cewa bari ku ji wani abu ko kun san a najeriya ta arewa muna da yancin addini fiye da a saudiya Na za ka yi mamaki ka ce anya wallahi yanzu irin wannan wazin ba a isa aisha a saudiya ba allah ba a isa ba sam ba zai yiwu ba a yi wa'azi a tona america a fili da irin waɗannan hujjoji a saudiya ka na kurkuku ku je ku ji manyan manyan malaman su su safar alhawali suna kurkuku da ka tashi ka ɗanci ya kamata a gyara ta to za ka saba ulil amri Allah ya ce wa tsi'un la wa tsi'un rasulu ulul amri minkum kama shi ya saba qur'ani shi ke sai ai tawili sai a buga a jaridu a buga a gidan rediyo a ce malami ne ya saba qur'ani ba za a faɗi bayanin gaskiya ba saboda haka ya jama'ar musulmi don Allah wallahi azimi kowa ya shirin gyara tarbiyyar ƴaƴan shi kuma kowa ya kudurta wa kanshi cewa wallahi gyara yake so sannan jama'a karatun arabiya boko sana'a mu kowa zai iya waɗannan abubuwan a lokaci guda kai ka ce kai ɗan arabiya ne ba za ka iya boko ba za ka iya kai ka ce kai ɗan boko ne ba za ka iya arabiya ba za ka iya kai ka ce kai kana boko ba ka da sana'a za ka iya ka samu wata sana'a ka yi amma laifin rashin iya sana'ar da dama daga matasa ni ina ɗora shi ga iyaye domin abin da yake faruwa kayan su ɗanka kai matsayi ne ko tela ko bakaniki da ya waye ka tafi wurin aiki shi kuma ya tafi kasuwa a ya tafi makaranta ba sai ka ce ya dawo makaranta ko ce fa ne zai karɓi wanda kake kancin nan yana zuwa ya ɗauki baƙar riga ya sa a zuba mishi mai rabin galan a jikin shi <laughs> eh a fara mai da shi wani baka muke miƙo fitana miƙo kaza miƙo kaza kaskanci afuwan girman kai ya fara fita daga jikin shi amma abin da yake faruwa gari ya waye yaro ya yi wanka ya sa safa ya sa kambas ya sa gogaggiyar riga ta an fesa turare ya je makaranta ya dawo gida kuma an kunna mai talabijin an bashi game yana kallo ya girma a haka daga baya an yi za yi ka ce zai miƙo maka flog biyu ya yi ɗan matan gari karya yana commercial yana dai bola yana dai kaza ya ce kin ga gida kaza namu ne gida kaza ƙarya ne a gidan haya suka gidan soro an yi yawo zai yarda a ganshi yana uban shi jiga a wurin matsora ko kuma yana ɗaura botar a wurin tela zai amma tun yana ƙarami ka rinka ɗaukar shi ya saba ya sai ba girman kai wannan ya maka samu jama'a da yawancin yaran mu ba su da sana'a wallahi shekaran jiya ne na manta wata kwanar na wuce nace an yi nan gaba za mu samu area boys irin na Lagos ba kuma area boys na Lagos ai wasu ya ne da bonin riba ana haka sai su ne ya shi ne idan ya yi ce sai don su ta ya rasa yadda zai zai iya makaranta ba zai iya shi kenan sai da aka kashin gada yana kwana kawai sai a samu wani mai karfi sai ce shi ne oga kawai shi kenan shi kenan kawai da ya za su da ya za su sha yanzu area boys a Lagos gwamnati ne suna da ikon su kafa doka kuma dole a bi ai an wannan ya zo mana arewa za mu ji daɗin jama? to rashin aiki yake haifar da area boys saboda haka wallahi yana daga cikin shirin nan da zamu da Allah ya ce wa iddunahum mastafa'atun min quwwati Kafire ku nufi tattali tattalin mai tattalin karfi sai annabi ya ce ala ku saurara innal quwwata ran karfi da Allah ya ce a tattala jifa harbi harbi ku zo ku iya harbi wallahi wannan tattalin da Allah ya ce ni to ba harbin kibiya kawai ba ko harbin bindiga domin kun sani kuskure da muke sai mu tara ku a wurin wa'azi mu ce muku ku sai makami ku sai makami ku sai makami kun sai dauka ɗauka tsuni ce matsayin mu suna nan sun laɓe a nan sai sai sun sai su tattara su malamin su ya ce akwai makami su sai su saya da rikici ta tashi sai a ke mu saboda mu an ce mana ni mu da ni da sai kuma sun to mu yanzu ba wannan kawai nake gaya maka ba wallahi shirin nan biya wuce nan yanzu abin da nake so in ba mu shawara ita ce irin shawarar da sardaina da malam bakar gumi suka dauka a kan najeriya da rikicin shari'a ya taso a wancan lokacin aka ce a je a duba kasar pakistan da kasar sudan ya suke yi ku je ku ga yadda musulmin pakistan suke rayuwa musulmin pakistan ne aka zo aka fara karantar da wani ilimi a america sai ce amma duk wani ɗan ƙasar waje mutum biyu kawai za a ɗau to su da ike da gaske suke bayan an ɗauki mutum biyu da doka ta bada izini sun yi kama da mutanen india sun yi kama da mutanen afghanistan sun yi kama da mutanen turkistan duk ƙasar da suka san cewa ba ta turo nata mutanen ba sai mutum ya je ya takardar shaidar zama ɗan ƙasar sai shiga makarantar ta wannan hanyar kafin ai abce da aka ya yawa ɗalibai sai aka ga yan afghanistan saba'in da biyu ai yan pakistan saba'in da biyu madadin mutum biyu yau waɗannan yan pakistan ɗin nan sai suka gallaba amerika wannan kenan ƙasar north korea da kuke jin ake cewa za a yaƙe ta ita ma haka ce ta faru mutane ne za a su kamar japanese kamar chinese masu matsi matsin idanu a gajajjeru suna nan suna jera a duniya da haka sai suka ta shiga wasu kasashen suna shigowa suna zuwa suna koyi waɗannan ilmomin sai suka koyi waɗannan makamai sannan amerika kuma ta ƙara musu saboda su yaƙi yan wasu a da saboda amerika na gaba da su kamar wancan labarin me ya faru da shi nan ƙasa amerika talakar ƙasa amma tana tsikarewa amerika hannu akan hanci da aka ce tana da makaman ƙare dangi sai ta ce to wai ne sai suka je suka ɗauko bidiyo abin nan picture na su library picture asalin inda suke kira asalin inda suke kira ba wani hoton maganin ba ga shi ana kira suka ce ba isa ba ne a yin isa ne shi yasa ake yi don haka yanzu sun kun da yake sun yi kawai bayan sulhu ake nema da su kun san me yasa dangin su sun ba su haɗin kai yau kuma ce za a yaƙi ƙasar koriya wallahi ina gaya muku za a yi yaƙi da ƙasashe da yawa irin su japan chinese da sauransu ba za su yadda ba amma mu dangin mu ne ke sallama mu an zo za a yaƙi saddam sai mu ce a ah, to shi ma saddam ɗin ɗan mandiri ne ko molo yake buga namu ne wannan matsalar muna cikin gida ne za mu ce ɗan mandiri amma yanzu su ba da ɗan mandiri suke faɗa ba suna faɗa da musulmi ne ka fahimci wannan larabawa sun jiya mai baya sun ce ah, ba ta kai ne da shi ba abin da wani ɗan gidan sarki sai ya faɗa ke kenan sanda ake yaƙar afghanistan ce to ba saurin kai ne ba an ce su ba da Usama da ba sun gida ai su gari yawa yawa yanzu kasar saudi arabia tana daga cikin wadda amerika take so ta yaka domin an ce saudi arabia gaskiya gaskiya duk wani dan ta'adda a duniya wanda ya karatu a saudi arabia ba to saudi arabia ta zo ta kawo malamai garin su an koya mai karatu na haka saudi arabia duk wani dan ta'adda an gane ita ta koya mai karatu to kenan sannan duk wani taimako da ke zuwa ga wani dan ta'adda a duniya to daga saudiya yake samu ko littafi ko jarida ko kuɗi ko a zuwa gina mai masallaci to yanzu wannan me ake nufi nan gaba za a yaƙe su su ma sai da haka wannan faɗa ne ba wai faɗa ne da za ka ce a ta wannan faɗan da larabawa ake za a gama da larabawa za a dawo kanka da da ake yi da mutanen afghanistan sai larabawa ne suka ce sai suka ce a jamawa ne gwari ne sun suka taurin kai maganin su kenan turawa to yanzu ba an dawo saddam in dole kiyaye wa Allah ba an sha alwashin sai an yaƙe shi yaman an sha alwashin sai an yaƙe ta makarantun allo da ke ƙasar yaman makon da ya wuce aka bada doka a rufe su yanzu don Allah haka ce za a rufe mana makarantun allo a ƙasar nan ba sai da bala'i ba to wallahi yana daga cikin target su cewa duk wasu ɗan ta'adda da ake ji to makarantun allon nan ake karantar da su to yanzu ba mamaki wannan arnan in ya ci nan da shekara biyu sai a ce an soke makarantun allo in muka fito muka ce ba mu yadda sai a ce a harbe su saboda haka ya jama'ar musulmi ina fatan Allah ya sa kun fahimci abubuwan da nake so ku fahimta ina kuma fatar don Allah mu zauna cikin shiri idan mukabalantar wannan bala'in da ake neman mu da shi amma wallahi Amerika tana jin haushin mu na yi mamaki da na biyo ni na mako uku da suka wuce ya tafi neman visa yana son zai tafi kasar canada bai samu ba shine malam muhammad bin usman bai samu ba duk suna mu yana hannunsu yaushe za su yadda mu shiga kasar kai ka daina maganar wannan akwai lakkaran mu da muke da shi da aka ɗauko mana daga america ya zo karantar da mai kwana talatin da uku rafi shekarar shi goma sha bakwai a amurka ɗan yin najeriya ne amma wallahi da ya koma ran nan da ne mai waya bai ɗauka ba sai kashe gari ya ɗauka sai ce jiya ina jin wayar ka tana ƙara kana aje sako ce na gaji ya ce da na koma sai da na wuni a iyakar a gaban yan sanda suna tuhuma ta me ka je kai yace a'a ba ku kuka tura ni in je in karantar ba yace a Najeriya ta arewa ita ai dan Najeriya ta arewa ne sai suka dare sai suka ja baya da an gan mu an ga Usama jamu to anya kuna jin za su mana karamin shiru ba za su mana ba ka je Sokoto ka ga irin makaman da ake jinjewa ka tafi Calabar Cross River bakin ruwa ka je ga makaman da ake juyewa ba ana juye su bane don a yaƙi wani balarabe ba ana juye su bane dan kowa sai dan mu 'yan Najeriya za ka mamaki me yasa ake jure su a kalaba sun san cewa ba wani arzo da za su yaka kalaba din nan za ta yi musu sauƙin zuwa yola daga can adamawa jihar adamawa taraba da sauransu sai su shigo najeriya ta arewa maso gabas nan kuma su shigo najeriya ta arewa maso yamma sun rika arewa kenan shi ne hikima kawai domin da waɗannan na kalaba ai a can aka so a je su a maiduguri zanga-zanga aka aka ce ba a yadda ba shi ne aka kwace su sai aka kai su can ita eh, ina nisa jirgin sama a neman nisa ne tafiyar awa nawa ne tafiyar minti nawa ce na? to mu ake hari saboda haka a kashe abin da aka kashe da allurar rigakafi a kashe abin da aka kashe da miyagun magunguna sannan kuma a zo a ƙare mana wannan sun sai shi kenan sai ƙasar mu sai ta zama kamar irin yadda kasar turkiya take a yau yanzu ƙasar turkiya a yau ba ta alfahari da musulunci suna roƙon turawa ne don allah ku taimake mu ku saka mu cikin ku mu ma mu zama kasar turai abin da suke roƙo kenan saboda haka matsalar nan jama'ar musulmi babba ce amma saboda lokaci yayi zan saurara anan malam zai mana bayani ko zai mana addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin masharranta Allah ya tabbatar da gidiga mu akan addinin musulunci Allah ya rugurguza kafirci da kafirai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله نعم يا وجمال بسم الله Ah, assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh kasancewar dare yayi na akwai waɗanda suka ba da suka aiko da tambayoyi to a gaskiya dare yayi sosai kusan muna neman karfe ɗaya da kwata da haka ba abin da za mu ce sai Allah ya saka malam da alkhairi ba ce sunna ba ya kamata mutane su gane wannan domin wasu na tsirkaniya sai su ce sunna in ka ce sunna kana cewa wanda yake yana da lada wanda bai shiga kuma akwai matsala domin mu da mu ci ba ke da matsala a ba matsala lafiya lau mutu wanda ya ci kuma fa ba shi da ladan kan halon yanki. wato duk abin da aka ce halal yana da sautin fahimta jama'a yanzu ka bakura yanzu nan a zozo za ka dama mana fura da daddare ka ce mu sha amma yanzu ko hannu ba ta ita sha ya kwanta ko ba haka ba <laughs> wani mai zaka kan ya zai dama ya sa kuma yadda ka ga kai nan za ka ci tuwo da miya ko ran ka yi daɗewa mai ci shinkafa da miya da nama da farfesu haka kai kuma haka mai sakwace shi kuma zai sha fura da nono kuma ta yi mai daidai ba kula ta miya ɗauko nonon shi ko madarar shi a gora ya sha zai sha ruwa ya yi tak ba haka bane to duk halal ne duk abin da ya shafi ci ko sha ko sawa to waɗannan abubuwan a matsayin halal suke sai in ka zo yin su ne sunna ke biyo baya kamar abinci cin abinci halal ne cin abinci ba dole bane in ka ga dama an kana da wani famfo da za ka rinka cikin ka kasan dai da kai ka yi in hmm? ko kuwa <laughs> ba ka ba lalle ne. shi kenan amma in ka zo cin abinci sai aka ce to ga sunna kar ka ɗibo hannunka sai ka damfara haka wanke hannunka sannan kar ka sa hagu da dama irin cin yahudawa ana ci nan a tsikaro nan a tsikaro nan a tsikaro nan a tsikaro nan hagu da dama aka ce sa hannun dama ka yi bismillah ka ambaci eh, ka ambaci sunan Allah kenan sannan ka ci gaban ka aka ce kuma na daga cikin dabban sunna in kuna ci da yawa ne kamar irin dan wake ko gauda ko tubani ya kai dan yawa bakin ka kadan to jama'a kowa na tsikarin dan waje daya kai kuma a ga kana tsikarin guda uku ko kai zalunci aka ce sai ka nemi izini haka hadisi yanzu cikin sahih muslim yana cikin riyadu salihin daga ce jama'a musulmi ba shi na ɗaya kan makewa yake ba a jin labarin shi sai na shekaru guda uku sai shi maka izini in suka ce ana ah, sai ka haƙura dole ka ciyar da za a adalci to wannan nan shi ne sunna to haka matsalar nan take jama'a ku je ku karanta littafin bulugul mara to wannan shi ne kai amma kuma muna cewa malamai su ji tsoron Allah in aka samu wani malami ya aikata wani abu ko da ba ka kaunan malamin nan ko da ba dan kungiyar ka bane ko da kun yi fada da ko da ba ka magana kuna gaba da juna Allah ya kiyaye wanda aka ce ya aikata wani abu in daidai ne kace abin daidai ne shi kenan matsalar ta kare yanzu kun ga mu waɗannan da muke magana ɗaya daga cikin su sai ɗaya na taɓa ganin shi so ɗaya na taɓa ganin shi abin da ake cewa a ji tsoron Allah gaskiya dai Allah ya ce سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق duk wanda ya tsare ta ayoyin Allah yana nan a kwanta a tashi sai Allah ya tabbatar da ayoyin Allah a sararin duniyar nan da kuma a kai kanka da kake karyatawa jama'a mun gani yanzu ba ku jin jiya muke ji a rediyo ga kabewa an samu da kalmar shahada da sunan Allah da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka za a iya yiwa kai kana karyata annabi kuma kai ka shuka kabewar gashi ne ba matsala ta kare ba in karya ne ke wayo karya kai ka shuka kabewar kai kai karya ce jama'a mun gane wannan da kyau yasa malamai a ji tsoron Allah amma wannan matsala sun ji matsala ba ta kai wajibi ba ko ba ta kai sunna ba tana matsayin halacci ne kuma kai yanzu da zaka tafi kasar Sham ba kamar sun san da zaka ci naman da yake ba ka sani kasar Sham ba kasar Syria ba ka san da zaka ci ba yanzu ka da za ka shigo garin zariya ne ka ce kai kai da za ka tunanin mansa ba ka san san da za ka tunanin ka kamar ka je abakalikin ka san san da za ka a bakali abakaliki can gaba da ina kana duk zakuna nan da ake kwashe a can galibi ake kai a je a yanke su kawai sai ka je kawai ka gama eh, cin abinci shinkafa da wake da nama za ka biya sai ka biya ya zo zai siya ana cewa oga to kai naman jaki ya da ko maka ko naman bin kuma yadda ka gama ci to ya za ka yi tofar da ko amal Allah ya to wannan shi ne jama'a gaskiya malamai suka ce wuraren da shari'ar musulunci ta kyala mata ta je kamar za ta tafi makaranta ko za ta ziyarci iyayenta ko wasu abubuwa makamantan haka akwai ka'idoji waɗanda ake neman ta cika ka'idojin da malamai suka ce mafi karanci guda takwas ne ka'idar farko duk tufafin da za ta sa ta sanya tufafin da zai rufe jikin da baki daya saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha a wani wurin yace illa li bu'ulatihinna in suka fito waje su mata lallai su rufe jikinsu baki daya kar su sake su bayyana adansu da gangan sai dai ga mazajensu ko ga iyayensu ko ga 'yan uwansu ko ga 'ya'yan 'yan uwansu ko ga bayansu ko kuma ga yara ƙanana ko kuma ga mutane waɗanda yake ko da balagaggu ne amma ba su da hankali sakarai ne kawai ya zo ne yana son ka ɗan zuba mishi tuwo ne da zai ci shi ne rada mu ma ce ko namiji ba galagala ne gashi nan wannan babu laifi da ya ganta cikin adanta haka kuma mace yar uwarta musulma munina za ta iya ganin ta cikin adanta amma ba daidai ne mace kafira ta ga ainihin mace musulma a cikin kayan adanta wannan nakin ya yi isara akan hanin haka malamai suka fito karar suka fassara cewa ai da Allah yake cewa wa nisa'ihinna dinnan da kuma mata ɗan uwansu musulmi ana nufin mace yar uwarki musulma ya halatta ta ganta a cikin kayanki da suke yawo da su a ƙasar gida amma duk matar da take kafira ce wannan bai halatta ta ganta a irin wannan surar ba balle ki je ki bude kanta a cikin babin salon ta ne miki kitso ko ta ne miki gyaran kai ko kuma wata ainihin wato wani abu makamancin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga ashe in mun gane wannan da kyau ashe gaskiya saboda Allah al'umma musulunci suna cikin hadari a yau babban hadarin da ake ciki ko shine ne shine yayin da aka waye gari mafi yawancin ƴaƴan musulmi ba sa kokari a makarantu yadda yake za a waye gari a samu mazajen su sun zama ƙwararrun likitoci matayen su sun zama likitoci wato muna da wani kishi wanda ya ƙetare haddin shari'a duk yadda muke da kishi ku sani da cewa in ba mu bar ƴaƴanmu sun je sun koyo ilmomin nan ba za mu fuskanci wulaƙanci haka ne ko ba haka ba yanzu misali in ka tafi nan asibitin kofar gayan in ka je in ka ga wannan arziya ce za ta maka wulakanci sai ka ga ga wata hajiya an ci hajiya wanda sai ka ganta cikin kayan mutunci ita ma mai ce ita ma nas ce dan Allah zuciyarka ba za ta nasu ba ka ganta ta yi kama da gaggonka ko uwarka to kuna jin ita wannan hajiya za ta dawama haka ne dole wata ran za a waye gari ba ka ko sai na ali ta cewa wa kullu huma unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu duk ɗan da mace ta haifa komai garin daɗewa wata ran sa ido za ga an ɗauko shi a makara wannan din nan wata ran za a waye gari ba ta ko ya mu da ke sakandare din nan sai mu rinka kiran su muna zaunar da su kun ga larura ce ta sa muka ku kuke tafi a makaranta Ku ba ƴan banza ba ne ƴaƴan mutunci ne abin muke so da ko ku dage karatun nan muna da manufa a kan karatun ku wanda yarinya ta gama sakandare a mata ta je ta school of nursing wannan ta je ta karanta pharmacy wannan ta je ta karanta medicine za a yi mata aure ne ta ci gaba da karatu a gidan mijinta ko ko dai wannan mataki za a ɗauka har ka ce wadda wallahi matsalar ta wuce ni in ce bari in tsaya in tarbiyyar ɗaya na ni kadai kai ka ce bari ka je yi tarbiyyar naka wani ce shi bai damu ba har ka ce da ke buƙatar kamar anguwan nan sai a taru ina dattawa ina manya sai a taru wani mataki za a ɗauka don in kai ka ware ka tarbiyyar ɗayanka gaba ɗaya mazan su da matansu wani yawa su da nashi bai tarbiyyar su ba sa ce cikin ƴaƴan nan naka ne yan mata za ka aurar wa da 'ya'yan wani to kai ka yi tarbiyyar ɗanka ɗarka shi kuma zai tarbiyyar tashi yar ba me kuke jin zai faru duk tarbiyyar da kai wa ɗarka sa nake al'amarin zai lalace ina fatan mun gane wannan jama'a domin biyar da aka samu mutumin kirki ya auri yarinyar da take mai lalatacciyar tarbiyya shin tashi tarbiyya za ta lalace ko ba za ta lalace ba za ta lalace yadda aka samu yarinya mai tarbiyya ta auri ɗa mara tarbiyya tarbiyyar ta dole ta lalace ashe dole ne mu kawo wani tsari a cikin anguwarmu yadda yake wannan tsari mu za su gudana a kai yadda in suka taso baki ɗaya cikin tarbiyya sai mu ta haɗa su muna aurar da su yadda muka zama dattawan arziki sai mu samu ɗayan mu zama dattawan arziki sai su tarbiyyar ta su zuriyar sai zan al'umma sun ci gaba mutanen kirki dattawa ke amma yanzu in kalli yadda yara suke dattawa ne suka haife su masu naɗi aka da ainihin babbar riga mai mamai ne malamai ne alƙalai ne dattawa ne mutanen kirki suka haifi ƴaƴan suka lalace suka zama yan iska irin haka abin tambaya shi ne ƴaƴan nan sun tashi waɗanne irin ƴaƴa su kuma za su haifa kuma haka gama, to kun ga ake wannan matsala tana buƙatar lallai a tsaya a yi tarbiyya to in har addinin musulunci ya hana mata irin haka kafirai su rinka shiga da suke a gidajen musulmi suna kallon matan musulmi balle yadda mata suke da sakaci a yau kai daga tana dan kawo musu robobi ko tana dan kawo musu atamfofi ko tana kawo musu wani kayan kyalekyale wai sai daga an shigar da ita har uwa haka har kan gadon mai gida sai ana sirri da ita wai kawace a irin wannan halin su kuma arna suke amfani da wannan dama suna tura matan su suna zuwa suna ganin sirrin mu suna bincikar matayen mu da ce ita wani kaga mai gidanta ya ce bindiga an ya ba sai ce ni na ga mijina ya ce bindiga na ce wallahi in bai sayar da bindigan nan ba ni da zan zauna da shi kaga ta yi wa zance hanci kenan don mata ta kawo kawo kawo domin mamin kin ga gata ne gida nan kin ganta nan gata nan gata nan a ƙarƙashin akwati ba ta ga sirri ba to abin da suke kenan sai ga mata an sa suna kallon gwanzo ko suna kallon wani abu ba kallon suke ba a'a suna zuwa su ne cikin su aiki ne jama'a mun gano wannan da kyau ko to wajibi ne um, mazaje da mata ya fitan wannan lallai in matarka za ta fita to wajibi ne sai ta yi wannan shiga da za ta rufe jikinta baki daya a nan karka ji na ce matar ka dauka kai sai matar ka a'a matar ka hadda yarka saboda nassin alqur'ani da ya tashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ka ce wa matanka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴanka da matan dukkanin muminai baki ɗaya duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama mumini to Allah ya ce a faɗa mishi ya faɗa wa matan shi da ƴaƴan shi cewa duk sanda za su fita su sako jilbabin su tufafin su su bugo shi tun daga hijabi kawai ka bata tana fita zani kasa ana ganin zani kuskure ne wannan domin zani ne ne ado ne kuma Allah ya ce wala zinata zinatahunna kar su take su bayyana adon su illa ma zahara minha sai abin da shi da kanshi ne abin ya bayyana ba wai bayyana shi aka yi ba shi yayin da ta ɗaura zani ta kawo hijabi wanda ya rike iya nonanta ko iya kwankwasanta zanin nan da kanshi ya bayyana ko an shi ya bayyana ne an shi ya bayyana to mataki shi ne sai ka samu tela da zai ɗinka mata bangajejen hijabi ya zuba har ƙasa in tsawonta inci hamsin ne a sa mata tamanin kwarai da gaske mun gane wannan in kuke ta kowa ne sai ka ga ga dogon riga dai har dogon riga an sa amma sai kuma a kawo wani dan kwali dan karami sai a rufe iyakar da kunne kawai ana wani mammakala kafada a gaskiya wannan kuskure ne sista kin buga mun gane wannan da kyau ko sai da haka lalle dai ba sai kike ki zama sista ba to lalle ne sai kike dinka babban hijabi amma dan hijabi dan guntu nan a rufe kai wai matsala sai sun je sun ga matan larabawa haka matan larabawa ai sun gama cin mutuncin su yau yanzu ka je kasashen masar da kasashen abin da siriya duk da ma daga kasashen laraba za ga matan ai galibi tsirara suke yawo ai baka wannan dan kwalin a kasashen laraba har ma ce mata ake mai zafin kan addini ka ga mata a kasar laraba ta ta doguwar riga ta kawo dan kwali haka ta dan rike kanta ita ka gana cewa wannan ta cika zafin kai dan gaba dai gaba ne ku yi hankali da ita shafa eh, in gaskiya an koyi ne wajen addini to ba da muke za mu je su koya mana karatu amma in dai aiki da addini ne ina son gaya mana wallahi najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da allah ya mana dawa da jin addinin musulunci ba ganin yadda muke ganin mu kan nan lalatattu ne haka abin yake kamar jarabawa ce in ka ci na biyu sai ka zo kana tsaki sau da ka sa ka zama na ɗaya ne me na talatin da uku kuma yayi da kanshi ko kuwa to haka yanzu mu a nan Najeriya gani muke yi ba mu damu da addini ba amma wallahi ka kewaya ka fara bincike mas'al a addinin musulunci ka shiga garuruka ka je ka zauna ka san masar ka gani za ka cewa gaskiya karatu kan alhamdulillah muna zuwa suna koya mana karatu amma gaskiya lazimta wasu mabadi'u shari'atul islamiyya wasu koyarwa da wasu ɗabi'u na addinin musulunci gaskiya Najeriya ba a baya take ba amma saboda kai kana cikin ƙasar ne sai kake ganin kamar Allah lalace amma alhamdulillah to na daga cikin alama al'umma sun lalace a gafa mata na bayyana tsirara suna yawo tsirara ke sa mace za ta iya sanya adanta ta sa don mata har suna tambaya mace ta iya sa takalmi zin haka duk ba a hana ba kin sa takalmin ki ne tsawo amma dai ki sanya hijabi da jilbabi da tufafin da zai rufe gaba daya sannan Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna in kina tafiya kake da an ce kya iya sa takalmi ne tudu ko takalmin gayu kar kuma ki je kina kamas kamas kamas a kan gafa madanna ta hajji nan ta iso in kika haka Allah yake baki kyauta ba to wannan yake jiki da aka ce baki daya hadisi ya tabbata babu shakka akan annabi ya yi kyogaciyar fuska da tafukan hannaye matukar ba ado ne a jikinsu ba amma tare da haka inda mace za ta rufe fuskarta da hannayen hannayenta wannan zai wani ina yi mana tambihi akan haka ne saboda mu mutanen Najeriya mutane ne masu san addini amma abu ya zo mana a farko sai mun ta ibulanci addini ne ko rayuwa yanzu ku duba dunkulan magi da ya zo Najeriya ta irin sharrin da ba a mai da dunkulan magi da ake sa a miya don duk yashi muka maga uwayenmu suna sa eh, daddawa a miya ko ana nan sai aka ce ai ga wani abu nan an yi magi sai wani da ya ce magi to mage kenan da mage aka yi <laughs> kuma haka zai rinka yaɗa magana yadda ka san a hadisi ya karanta ko a qur'ani da an zauna sai ce wallahi wani abu ne da naman maji ake yadda ke da jinin kuturu ake jinin kuturu kaji da jinin kuturu can yi da yake a can a wata anguwa can kasa da muciya duk mutane ne wani ma sai taba cewa ba ka gaya ne haka ta ba ai ki ake kamewa ki ɗauke kamewa wani kuturu sai aka yi da sai duk lokacin ya bata <laughs> to amma yanzu ya zo shan magi a miya mun gano wannan da ke ko to haka yanzu kama wannan matsala in gaje sakwato waɗanda suka fi dokin wanda su da alwajiran su wato yadda ake musu ta an gaza wani yanzu abin yadda in gani to to amma abin haka al'amarin mutumin najeriya isharar da nake mana shine niqabi rufe fuska kun ga ba a sa hijabi da ba a tamfa muka tashi ma ga uwayen mu mata na sawa ba a dan rige ya bibi ko ko kuma a dan sa gala shara shara ana nan sai aka dan fara sa hijabi ba duk matan da ta sa hijabi ta shiga uku a tsangwame ta mata ɗan izala ɗan izala mai gumbawa a sa kasar jakin banza ne a kawo hoto ga hoton mutum ya zama kan jaki ana cewa sule sule sule biyu ana ta yawo ko ba a zo muku nan saurara, ba aha to biyan nan ba ta wuce ba aka taho aka taho aka fara sa babban hijabi kuma lokacin matan muna sa babban hijabi sai ce ɗan shi'a ne ɗan shi'a mu kuma muna sa baƙin rauni sai ce ɗan shi'a ne to ana nan dai har aka fahimta ashe ba dai shi'a ba ce addini tafiya ko tafiya yanzu kaga mata sun fara sa Shi ne murfin fuska ga ta sa ta rufe jikin kirk to dama akwai wata shugantaka da 'ya'yanmu suke yi kasan matan yarabawa sun daɗe suna sa irin wannan to dan bahaushe da ya gani sai ce ta kulle kulle idan ki ta kulle kulle idan ki ne mata waka shi ne san uwar shi ma ta kulle ba <laughs> to abin da yasa muke faɗin wannan musulunci ya yarda mace ta rufe ta kuma ta rufe ainihin tafukan ta kuma kai da za ta haka ma abin ya ma fara mashi ya zama completely kai ba wanda ya taɓa ganin mata ka ya kamo jama'a mun gano nan da ke amma fuskar matar ta nan dal na hannun matar ka shar to dai malamai suka ce ya halatta in ba ado ne ba amma in ta zuba zabba irin na ranke daɗe da madan wanci aka ce lallai ko dai ta cire waɗannan zabba in za ta fita ko kuma ta rufe hannayenta domin zabban nan a hannunta menene ado ne Allah ya ce wala yudina jima ta kamfala ado a fuskarta to Allah ya ce kar su bayyana adonsu ko dai ta wanke ko ta rufe fuskarta jama'a an gane wannan da kyau ko sharaɗi na biyu kar mace ta sanya turare a jikin tufafinta in mace za ta fita waje za ta je masallaci ne za ta je ziyara iyaye ne haramun ne ta sanya eh, turare ana jin ƙanshi wannan hadisi ya tabbata cikin sunan abu dauda da isnadi ingantacce wata mata ta zo ta wuce gaban abu huraira sai ji tana ƙanshin turare yace dawa Allah ina za ki kace masallaci yace kuma kika sanya turare haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk matar da ta sanya turare ta fito tana ƙanshi in ta sallah Allah ba zai karba ba to ya jama'a in ya zama sallah Allah ba zai karba ba in kika fita kika saboda kin sa turare maza sun ji kanshi a hanya ina kuma a ce gidan suna zaki ko gidan biki ko zaki ziyarar iyaye anya Allah zai karbi ibada ki. to wajibi mata su san wannan shi yasa babu kyau mace ta sanya turare can da za ta tafi wani wuri ta fita waje sannan sharafi na biyu aka ce tufafin ya zama mai kauri ka ai mata shara-shara da wannan ne muke ganin kuskuren wasu jama'a da suka fito suka ce wai a ban mata su gaba da sa gani ai kowa ya san gale a Najeriya da gale da matata ko kasa nake din mukamin ta da sai dai wannan ya fi tsada ne saboda an yi mishi jaje jaje da yala yala da bulu bulu wannan kuma an bar shi fari fat gale ai baya rufe jiki jama'a gale shara shara ne shi ne al-Imam Abu da ya rawaito asari daga as da Aisha tana zaune sai wata ɗar ɗan uwanta ta zo gaishe ta ɗar Abdulrahman uwanta kenan